بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan garji na azahar a wannan rana ta litinin ta ashirin cikin ga watan safar a wannan shekara ta 1435 daidai kuma da 24 ko da 23 ga watan Sha biyu shekara ta 2013 miladiyya muna karatu ne a cikin littafin a tafsirar tofin ulumul qur'an a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa kuma muna badi ne da yake magana akan abin da ya shafi asbabun nuzul ma'ana muna almabhasu sabi da malam ya wari isu da guda domin bayanin abin da ya shafi asbabun nuzul yadda malam ya ba mu ta'arifi na asbabun nuzul da bayanai da suke da alaka da wannan har muka zo kan fa'idoji da ake samu kan asbabun nuzul a darasin da ya gabata muke magana kan fa'idoji guda biyu yanzu za mu tashi fa'ida ta uku da izinin mai duka subhanahu wa ta'ala malam hafizahullah wa sallama yake cewa alfa'idatu salisa rafa'u tawhu min hasan قال الإمام الشافعي رب رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به قال الفائدة الثالثة فائدة رفع توهم حصى أو تي تشيري تناني دا أكدشي مع الحصر تنعي كمغانا أكا أبن أكفر الحصر شما رأوم بلاغا في كرة القصم ما لما أصول في كيس كي كنه الحصر إذا أتي الحصر شيني تنعي تا abin da aka faɗa a adadin waɗannan abubuwan da aka yi magana a kansu ba tare da an fitar da wani ko an ƙara wani ba sai a kira alhasuru a takaice to ya yace in aka koma tarihi na saukar aya zai nuna mana wannan aya adadin abin da aka ambata a ciki iya su kaɗai aka ambata ko ko a'a waɗansu abubuwan da ba a ambata ba za su iya shiga babu yadda za ka iya bambance waɗannan sai ka koma ga asbabun nuzul shi yasa ya ce rafu tawagu min hasan cire tsammanin da ake da shi na cewar ayar ta takaitu ne akan waɗannan abubuwan da aka ambata alhalin ba ta takaitu akan waɗannan abubuwan da aka ambata ba saboda me saboda asbabun nuzuli ya nuna haka قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كتشوى في قوله تعالى أفضل الله تعالى yake. kulla kul ya ce wannan annabi mai daraja ka ce shi ya kira usulubu talqin a bangaren tafsiri kul ka ce wanda yake nuna manzo Allah sallallahu ba shi ya kirkiri Qur'ani ba dan da shi zai Qur'ani ba magana kuma a ce da shi ya ce kai sai ne fara amma za a ce kul huwallahu ahad kul a'udhu rabbil falaq ya nuna sashi ake yi yake fada ai ko shi ake da sako la ajidu ba na taba samu fi ma ƙoshe ilai cikin duk abin da aka yi mun wahayi zuwa gare shi muharraman abin da yake haramun ba abin da yake a kan abin da ake min wahayinsa ala ta'imin ya ta'amu ga wani mai cin abinci da yake ci wani abu da ake ci ga wanda yake ci ya zama na wannan abin haramun ne illa an ya kona mai saka sai idan wannan abin ya zama mushi au daman masfuhan ko kuma jini ne da ya bi kaifin wuka ma'ana jini ne na yanka au lahama khinziri ko kuma nama ne na alade nawa kenan uku fa innahu rijsun to wannan najasa ne datti ne kafanta ne au fiskan ko kuma abin da yake na fasikanci ne khuruj an u uhilla li ghairi bi da aka ambaci sunan wani Allah wurin yanka waɗannan su ne abubuwan da suke haramu guda nawa guda hudu to idan aka ce ka abubuwan da suke haramu ka kawo waɗannan hudu bayan hudu akwai na biyar naman kare naman jakin gida kuna ji da kyau amma an faɗe shi a wannan kuma Allah ta'ala ya ce qul la ajidu ba na taɓa samu fi ma uhiya ilayya a abin da ake min wahayinsa muharraman abin da yake haramun ala ta'imin ya ta'amuhu ga wani mai ci da yake ci a matsayin haramun illa an na maita sai ya zama mushi an dama masfuhan ko kuma jini da ya bakai fi don a jahiliya akan idan za a yanka dabba sai a tari jinin naka tari jinin sai a daskara shi naka daskara shi a dinga iba ana ci ana hantawiya a ufi da lawan haramun ne Aula hama khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rizqun a fiskan uhilla li ghayri Allah bi ko abin da aka yanka ba sunan Allah ba to tambaya ta ana ita ce wannan ayar ta hada abin da ake kira da annafiyu wal isbat annafiyu shine la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya yat'amuhu illa al istisna waɗannan annafiyu wal isbat ko annafiyu wal istisna annafiyu wal istisna suna na biyu ne daga cikin adwatul qasri da ake da su a fannin balagha ma akwai innama daya akwai kuma annafiyu wal istisna biyu kenan akwai kuma atafu da bal da dai sauransu to abinda muka duba asalin istisna'i ya nuna ba abin da yake haramun sai waɗannan to amma kuma gashi mun ce akwai naman kare akwai naman jafin gida duka haramun ne da kullu fi nabi min al-mikhlab amma kuma ba a faɗe shi anan ba sai nuna kenan sababin nuzul shi zai nuna mana wannan ayar ta sauka ne akan ta abubuwan da suke haramun ya zama na in ba su ba babu wani abin da yake haramun ko koya abin yake imamu shafi rahimahullah azza jalla yake cewa innal kufara lamma haramu ma halallahu lalle kafarai lokacin da suka haramta abin da Allah ya halasta wa halu ma suka halatta abin da Allah ya haramta wa kanu alal mudadda suka kasance akan kishiya in Allah ya ce a tashi sai su zauna in Allah ya ce a zauna sai su tashi in Allah ya ce halas ne wannan abu kaza sai su ce wannan abu haramun ne in Allah ya ce wannan abu haramun ne su kuma sai su ce halas shine alal mudadda akan kishiyar abin da aka faɗa haka ɗabi'a su suke wal muhadda da kuma saba faja'atil aya sai wannan ayar ta zo munaqibatan domin ta warware wannan manufar manufarsu idan Allah ya ce abu kaza halas sai su ce wannan abu haramun idan Allah ya ce abu kaza haramun sai su ce wannan abu halas su sai wannan aya ta sauka domin ta warware wannan abin da suke akai faka annahu qal kamar ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ne fi ghairil qur'an la halala illa ma haramtumu ba abin da yake halas sai abin da kuka haramta wala harama ba abin da yake haram illa ma halaltumu sai abin da kuka halatta idan aka tambaye ka me halas sai ka ce abin da mushrikan larabawa suka haramta in an tambaye ka me haram sai ka ce abin da mushrikan larabawa suka halatta saboda haka suke Allah ta'ala ya halatta shin na dabbobi na gida raƙumin shanu awaki duk ya halatta sai suka ce wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi sa'anihi suka ce waɗannan an'am waɗannan dabbobin da waɗannan hatsin amfanin gonan hijrun an saskance ba wanda zai ci sai na gumaka ne da sauran waɗanda suke ma gumaka su gima kuma alhalin Allah ta'ala ya ce abin nan wal an'ama khalaqaha Allah ya halitta muku kuci su kuma suka zama da shi haram Allah ta'ala ya haramta mushi suka zama da shi kuma halal suka ce ya zai a ciyan kanku ba za a ciyan kan Allah ba wai abin da ka yanka ai yayi mushi ka lura abin da ya mutu da karantarsa shi kuma wanda yankan Allah ne ya zai a yi a ci mushensu ba za a ci mushen Allah ba a uzubillah abin da Allah ya sa yi mushi ka gode tsabagen ilhadi kenan kun fahimci wannan da ke kushi sa Allah ta'ala ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle wahayi shaytanu suna yin wahayi ne zuwa ga uwansu nasilata manzilata man yaqulu lak kamar ta ce wannan ayar matsayinta matsayin wanda ya ce maka la ta'kulil yawma halawa a yau ba karkaci alawa a yau karkaci alewa fata ƙulu lahu kai kuma sai ka mai da amsa ka ce la akulu yawma illa halawa yau ba abin da zan ci sai alewa ya ce maka karka ci alewa kai kuma ka ce a yau ba abin da zaka ci sai alewa ya nuna kenan ba za ka ci gurasa ba eh a bai nuna ba za ka ci gurasa ba ya nuna ba za ka ci finkaso ba ya nuna ba za ka ci dan ba za ka ci a bai nuna haka ba amma dai ka meme da wannan martanin ne wal gharadu al mudadda abinda ake nufi da saba wa lan nafi wal isbat ba wai an kore ne waɗancan abubuwan da aka kore aka tabbatar da waɗannan ba alal haƙiƙa akan yadda yake cewar wani ba zai shiga ba ko ba za a wani ba isa ko a bangaren balaga suke da da ina suke a bangaren balaga sun san wannan babu alƙasaru akwai alƙasarul haƙiƙi akwai alƙasuru faka faka'annahu ta'ala qala kamar ka ce ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ne la harama illa ma halaltumu babu haramun sai abin ba abin da yake haram sai abin da kuka halatta shi min almaita na mushi wa dani da jini wa haml khanzir da nama alhanzir wa ma'uhila da li da duk abin da aka yanka ba da sunan Allah walam yaqsid hilla ma wara'a ba wai ana nufin ah, ah, halaccin abin ba wannan ba idil qasdu abin da ake nufi isbatu tahrim tabbatar da haramci a waɗannan abubuwa la isbatul hil ba wai ana nufin tabbatar da halacci ba waɗannan abubuwan, ah, na farko almaita mushi na biyu addamul mastur jini jinin yanka na uku lahamul khinzir na hudu ma uhilla li duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba waɗannan al'amuran guda hudu su ne al'amuran da suke gani tsantsar halasu mushrikai suna ganin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke halas na hakika abubuwan da ba waɗannan ba haramun sai ayar ta sauka domin ta tabbatar musu da tsantsagoran waɗannan abubuwan haramun ba wai yana nuna banda ba abin nan in ba su ba babu wasu haramun din amma kasancewar sun riki waɗannan suna da itikadi na musamman akan halaccin su fi sa aka zayyana musu ake nuna musu kamar ma babu wani abin da yake haram in ba waɗannan abubuwan da suka kudirce a matsayin halas ba kuna ji da kyau ko idan ka duba wani bayani fi ibah alquran quran na muhammad al-amin shankauti a didi wannan ayar ya zayyano abubuwan da suke haramu masu tarin yawa a nan za a ga abin da bahaushe yake ce ma gafiya wai karahiya cin ta banza barin ta banza mai hukuncin ta su kera da sauransu da su abin da ya shafi balbela dai wasu abubuwa da kake da shakku akan halaccin su ko haramcin su Muhammad al-Amin Shankiti ya zayyana sosai da sosai a Bawul Bayan fi Ibah al-Quran bil Quran a didi wannan ayar dan ya nuna kenan dai abubuwan da suke haram ba wai sun takaitu ga waɗannan bane sababin nuzuli ya nuna mana sanadiyar saukar ayar dan a tabbatar musu da haramcin waɗannan ake nuna musu kamar ma in banda waɗannan ɗin babu abin da yake haramu dan ne dan su suna ganin waɗannan su ne goron abin da yake halal kenan fa'ida ta asbabun nuzul rafu'u tawaffu bil hasan daga cikin misalai fana Allah ta'ala qul la ajidu fi ma washiya ilayya muharraman ala ta'imin illa an yakuna maytatan aw dama masfuha hashiya min babil fa'ida mun taɓa tattaunawa da wani ɗan ne kwana ji da ke ko a wasu shekaru da suka gabata za ku iya tana wajen shekaru dubu biyu da biyu da wasu abubuwa haka ya ce an ce kun ci doki jumla da ya faɗa kenan sai na ce mai cin doki haramun ne kun ji jumla da na bashi sai ce ai ba abin da yake halas sai abubuwa guda takwas shi Allah ya ce samaniya ta azwaj min al-ba'an sinaini wa min al-ma'az sinaini wa min al-baqar sinaini wa min al-ibil sinaini tsora ka tinkiya da rago akuya da taure sa da saniya raƙumi da raƙuma waɗannan guda takwas su ne abubuwan da suke halas sai na ce to kazar da kake cifa <laughs> tambaya ta farko tambaya ta biyu na ce zabo da kake cifa agwagwa da take cifa wallahi sun shi ina ce in na ga dama sai in ce maka cin kare ya halatta saboda me saboda Allah ta'ala ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfu'an aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan ila ghayri Allah bi saboda bai yadda da hadisin da ya haramta kare ba hadisin da ya haramta kare bai yadda da shi ba to haka tun da bai yadda da hadisi ba kuwa to kenan cin kare a wurin sahalarsu saboda ka dan dalili na baka Allah ya tsara al'umma musulmi qala al-fa'idatu ar-rabi'ah ma'rifatu قال الفائدة الرابعة معرفة اسم من نزلت فيه الآية وتعيين المبهم وتعيين المبهم فيها حتى لا يشتبه بغيره فإذا اشتبه بغيره اتهم البريء وهو فيها المذنب قال الفائدة الرابعة ƙa'ida ta hudu ma'rifatu ismi man nazala fihi al sanin sunan wanda ayar ta sauka akan shi wa ta'yinul da kuma bayyana al-mubham a bangaren hadisi shine ne ma fi rawin lam yusam fa ma fi rawin lam yusam amma ulumul fa ulumul qur'an in an ce al-mubham shine malami ya nusa ala zikiri min al-asma shine abin da ba a nassanta sunan shi ba a cikin sunaye tunda an ce al-asma sunaye ya shafi sunaye zai iya zama sunayen mutane ko sunayen dabbobi ko sunayen wurare ko sunayen zamuna muna ji da ke ko wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana wa qala rajulun kaga wannan mubham mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wa man yuhajir fi sabilillah يجري في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدرك الموت ومن يخرج من بيته مهاجرا هذا من مبهم شيء saboda ta aulukul qur'an idan sun ce almubaham suna nufin duk sunan da ba a ambata ba malami nasu ala zikiri min al-asma abinda ba a nasarta sunan shi ba a cikin sunaye zai iya zama sunayen mutane zai iya zama sunayen tsirrai zai iya zama sunayen dabbobi zai iya zama sunayen wuri su da ya wurare kamar sunayen tsuntsaye duk zai iya zama ah, wajen kala ibrahim rabbi ari ne kaifa tushil mauta kala a walan tumin kala bala walakin ya kuma inna kalbi kala fa kuf arba'atan min al-qayyim ke ba ba kin wani tsuntsu ne? zakara ne ko zabo ne ko talatale ne ko cakwaikwai wace duk ba ma a ga zama shi ma mubham aw kallazi alaƙar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha aw kallaji allaji ismul mawsul ne mubham shi ma ba ku waye ba kun fahimci wannan da kyau ko malamai suna cewa wannan yana cikin ulumul qur'an ko baya ciki da yawa malamai suka ce baya cikin tsantsagwar ilimi domin inda da fa'ida da Allah ya faɗi suna inda da fa'ida wurin faɗin sunan shi to da Allah ya faɗi suna don ba fa'ida ne sai Allah ta'ala ya ba bada sifa kawai bai faɗi asalin sunan ba kun fahimci wannan da kyau ko duk da haka malamai wasu suna ganin a bangare ne dai na ilimi za a faɗe shi za a bincike a gano ko da a fira ne ana muzakara sai a faɗa ba wai don shi ne asalin zuzzurutun ilimi da za a da za jahiltar da mutum bai san shi ba ba kuma ilimi ne da in mutum ya san shi za a malantar da shi ba dan ya san wannan shi shi kare ba tare da ya hada da wasu abubuwa ba an yi rubutu akan wannan abin da ake nufi da mubahabatul qur'an akwai at-ta'rif wal ilam fi ma ubihima fil qur'an min al-asma'il a'lam na Abdurrahman as-Suhaili ya rasu a shekara ta 581 akwai at-takmil wal itmam li kitab at-ta'rif wal ilam wal ilam na bi Abdullah Muhammad bin Ali bin Askar al-Ghassani ya rasu shekara ta 636 akwai gurar bayan fi muhammadul alquran na badruddin muhammad bin ibrahim bin jama'a ya da shekara ta 733 kaga waɗannan mutakaddimu ne jiddata tunda kaga wacce ya rasu shekara ta 581 yanzu kaga sama da shekara 500 da 81 yanzu bayan rasu shi akwai mufhimatul alquran fi muhammadul alquran na jalaluddin abdurrahman bin abubakar as-sayyuti ila ila bin kenan duk waɗannan sun yi bayani ne kan abin da ya shafi waɗannan القرآن إن وأن سنة ba a a القرآن من جمع وجاء رجل من أقصى المدينة min والليل madinaci ya sa wanne ne wannan ilimi ne da gaskiya malamai ba su cika abin nan malatar da mutum ba dan zai iya shiga nau'uka na isra'ila da dai sauran waɗansu abubuwan da yake ta wani bangaren ya halatta a hikaito su ta wani bangaren kuma dai sai a hankali almuhim dai za a ga babi ne mai zaman shi a cikin mubahamat a qur'ani a ulumul qur'an kai a ce mubahamatul qur'an ko al-mubaham min al-qur'an haka su wani cikin al-itqan fi ulumul qur'an na imam sayuti babi ne ya zama kansa bayan waɗannan littafai da aka rubuta a kai wa ta'yinul mubham da bayyana abin da ba faɗi sunan shi ba fiha a cikin ayar hatta la yashtabiha bi ghairi har kada ya zo ya rikice ba abin nan ya haɗu da wani fa idza ishtaba bi ghairi idan ya haɗu da wani utuhimal bari sai a tuhumci wanda bai ji ba bai gani ba wa ufiyal muslim kuma a yafe ma wanda ilaifin ko a yafe ma wanda a kan shi ta sauka a tuhumci wanda ba a kan shi ba kenan ta neman sanin almubham wanda aya ta sauka a kan shi ɗaya daga cikin fa'idoji kenan za a iya gane cewa a'a ai wannan ayar kan wani ta sauka ba kan wani ta sauka ba yana da kyau ka gane shi na al-ibham din kaga dai akwai na kira kamar aukan ladhi abin nan wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a da suratul qasas da suratu yasin kaga akwai na kira ah, abin nan wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana kaga shi ma na kira ne to kaga akwai na kira akwai kuma asma'ul mubahamat asma'ul mawsula kenan kama allazi da allazina da allaci da allaci da sauransu mislu zalika ma ruya an ummul mu'minin aisha radiyallahu anha annaha wa raddat ala marwan bin al-hakam hina tama akhaha abd arrahman bin abi bakr bi annahu alladhi nazala fihi qawluhu ta'ala walladhi qala li walidayhi ufil lakuma أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلتآمن وقالت والله ما هو به walau shi'itu an usammiyahu la samaitu misali shine maruya ruya an ummul abinda aka rawaito daga ummul mu'minin Aisha as-siddiqatu bint siddiq radiyallahu ta'ala anha raddat ala marwan ta maiwa da marwan bin hakam magana shine tahama akhaha abdurrahman bin abi lokacin da ya tuhumci dan uwanta abdurrahman dan abubakar kaga abdurrahman dan abubakar aisha binta abubakar zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marwan bin hakam ya tuhumci abdurrahman bin abubakar da me ya tuhumce shi bi annahu allazi nazala fihi qawluhu ta'ala da cewa ai akan shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wallazi qala liwalidayhi wanda ya ce ma iyayensu guda biyu uffin lakuma tirda ku a ni? yanzu za ku dinga mun alkawari za ku dinga ce mun an da wai za a fitar da ni bayan na mutu wa qad khalatul quruni min qabli alhali kuma shekaru da yawa al'ummu da yawa sun wuce kafanni kuma ba a dawo da su ba wa huma iyayen nashi guda biyu la suna neman agajin ubangiji ya tallafo musu kan wannan ɗana su waila suna cewa tun da kai amin imani amin imani sai maran bana haka mai ce wannan ayar akan abdurrahman ba wannan abubakar ta sauka sai shara radiyallahu lawan haka ce wallahi ma huwa bi ina rantsewa da Allah ba akan shi ta sauka ba walau shi itu inda na ga dama an musammiyahu in faɗi sunan wanda ta sauka a kan shi la tuhu da na faɗi sunan to haka tasirin asbabun nuzul sanin sababin nuzul da yasa ta san akan wa ta sauka shi yasa ta ce ba akan na ta sauka ba akan na ta sauka inda ta gara ma da ta faɗa sai ba ta faɗa ba saboda zammun ne ko madahun zammun ne to tunda zammun ne shi yasa kake ganin ba a faɗa ko a hadisi ga an ce ja a rajulun kaza kaza sai ga waɗansu abubuwan da suka faru ba abu ne da za a ji sunan mutumin ba yasa ka ba ta faɗi waye ba fata dai ya musulunta kuma ya musulunta ba shi kenan ba to tun da ya riga da kaga ba magana a ce ai wani ne da wani da wani a dinga tona abin da ya riga ya wuce shi marwan bin hakan gwamna ne a madina na ibn abi shi ne amirul mu'minin yana sham Wana ji da kyau sai muawiya ibn abi sufiyan ya shelanta mubaya'a ga ɗanshi shi yazid sai marwan bin hakan a madina sai ce ai wannan abin da baban shi ya yi mu'awar bin abi sufiyan ya yi ai sunna ce ta abubakar da umar domin abubakar ya ba da wasiya in ya rasu umar ya zama khalifa kuna ji da kyau sai abubakar bin abin na abdurrahman bin abubakar ya ce ina ba haka bane Ina kan mumbar ya ce ba haka bane sai ce kai da ma Allah ya ce akan ka wallazi qala lil walidayhi ufil lakum to kaga yawwa kaga kenan dai akwai batu dai akan maganar kenan ko yawwa an kana son karin bayani zaka ji wa ibnu kasir dai wannan ayar zaka je sai hankali kenan ko ayar ce ta wallazi qala wanda yace kaga allazi ismul ismul mawsul ne mubham da mun nace mana ismul mubham asma'ul mubhama asma'ul mawsula duka da allazi na ce allazi wa mashtuq minha kaga akwai allazi akwai allazani akwai allazina allati allatani allati da allawati ko abin babu su da qur'ani wa hunna allawati lil mawati nasabtuha manasibu falsafin sabita mufadala inji imam shatibi rahimahullahu azza wa jalla to wannan kaga zai nuna mana akwai akwai fa'ida sosai da su ka asbabun nuzul akwai fa'ida da za mu faɗa akwai ƙa’ida babba da ake amfani da ita kan asibabin nuzul ita ce al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususus sabab wai ayoyin nan da muke magana aya kaza ta sauka akan kaula binti salama kar sai ma Allah qawla lati tujadu laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kuna ji da ke ko aya kaza ta sauka akan kaza aya kaza to waɗannan ayoyin da ka karanta da wanda muka bada misali a nan da wanda mu karanta ba ka same su a cikin asbabun nuzul ta sauka akan wani ta sauka akan wani shin ta takaitu ne akan wannan shi shi kadai ko ko a'a ta shafi duk wani wanda ya hali irin wannan kun shiru misali wata aya ta kada sami Allah qawlan lati tujadilu ka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah shin ta takaitu ne akan khawlatu bintu salama da mijinta aus bin samit su kadai ko ko a ta takaitu ga dukkan wani wanda izihari har zuwa yau eh yawwa kaga al abin lura bi umumin lafzi daga mamman lafazin da ake amfani da shi la bi khususi sabab ba wai ana lura ne da asalin wanda ayar ta sauka akan shi ba saboda haka sai ka duba ga a cikin ayar akwai umumin lafi ko babu alfaf na umu kamar da suke a cikin usul fakahi ne maraki ya faɗi su su yau kullun kullum awul jami'u wa qad lafin furu. allati al furu' siyahu siyaq na umu kullum kullum tana ciki ita ce wa umul ba kuna ji da cewa ko kullu da saganta siga ce ta umum siyaru kullun awil jami'u ko kuma jami' nau kenan biyu siyaru kullun awil jami'u wa Tala yana biyo wannan allazi da allati da sauransu kenan ga da yace wallazi qala liwalidayhi to ba ta takaitu ga wannan mutumin da ya ce ma iyayensu ba a duk wani har a yau har a gobe har a jibi ya ce ma iyayen shi wannan yin maganar wannan maganar to lalle ilalla ba abu ne na mutunci ba ba abu ne na mutunta iyaye ba kuna ce da kyau ko hakan nan duk wani wanda ya yi zihari to hukuncin kawara binti ba ya hau kansa hakan nan duk wani wanda isata to wasariqatu wasariqu ta hau kansa ba wai za a ce ta takaitu ne akan waɗancan na farko ba wasu wasariqu wasariqatu faqatu aydihum ma tazamu ma kasaba da kala min Allah wallahu azizun hakim ba za ta ta a kan wannan ba hakan nan ma kuma ayar qadafi ba za ta ta taƙaitu kan wamir al-ajlani ba da ayar ta sauka akan shi ta shafi duk wani wanda ya biyo baya isa ga cewa al bi umumin lafzi la da khususus sabab wannan shine karshen karatunmu a wannan littafi na abin da ya shafi asbabun nuzul za mu shiga darasi na gaba abin da ya shafi hada alqur'ani mai girma المبحث الثاني جمع القرآن الكريم المبحث الثاني abin nan muqaddima ta gaba ko babi na gaba na takwas shine jam'ul qur'anil karim hada qur'ani mai girma a haɗa shi yadda aka haɗa shi ya zama littafi su da guda ga shi yanzu muna buɗewa mu karanta Ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar ba a haka aka ba manzan Allah ba manzan Allah wahayi aka yi mishi na ƙur'ani ɗin kamar yadda karanta a farkon darasi a waccan daura ta gabata amma shi annabi Musa fa wa katabara ala fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fa khufa bi quwwatin wa amur qawmaka ya'khudhu ya to ya qur'ani ya zama littafi shukun da guda yanzu gashi a cikin littafi muna karantawa shine jum'ul qur'an yadda aka hada qur'ani tunda an saukar da shi ne aya bayan aya har tsawon shekara 24 a shekara 23 to yadda aka hada shi ya zama littafi isa malam yace mai jum'ul qur'an karim wannan ba karamin babi bane domin a ƙarƙashinsa za ka karanta tarihin saukar alƙur'ani mai girma za a karanta tarihin rubuta alƙur'ani mai girma nau kenan biyu za a karanta tarihin ƙa'idojin rubutun alƙur'ani mai girma nau kenan za a karanta ƙa'idoji na abin da ke biye da rubutun alƙur'ani mai girma kamar da abin da ya shafi yi mishi ɗugo wanda yake da mu ɗugo dama mu dogo da fa'un da qafun duk ɗaya ne da ba'un da nunun duk ɗaya ne da ta'un da ya'un duk ɗaya ne isa kake gano ne ya karanta ya alamu na hukumar karanta ta alamu to kuma za a ga ashe ƙarƙashin wannan za a ga ilmul qira'at da sauran ilmumuka masu tarin nawa. wannan ba karamin babi bane a ulumul qur'an jam'ul qur'an al-karim ba karamin babi bane an za ka same shi a cikin manyan manyan littafai na ulumul qur'an kaga dai ka samu a cikin tafsira fi ulumul qur'an akwai cikin manahilul irfan akwai cikin al-iqar fi ulumul qur'an akwai cikin al-burhan fi ulumul qur'an wannan babi ne su kunda guda a cikin waɗannan littafai kuma an yi rubutu mai zaman kansa a sa shi shi karan kansa ba tare da wai an sanya shi a cikin babi ba a'a an ware rubutu mai zaman kansa akwai kitabul masa'id na ibnu abi dawud ibn abi dawud lihaiya dan abu dauda da ka sani dan abu dawud suleiman bin ash'af as-sujistani wanda ya rasu a shekara ta 316 yana da littafi mai suna kitabul musahif yayi magana akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma akwai littafin jam'ul qur'an bain al-haqa'iq as-sabita wa shubuhat al-habita na dr jamal mustafa akwai jam'ul qur'an al-karim shibban wa kitaba na ustazu dr ali bin suleiman al-abid akwai jami'ul qur'an karim fi adil al-khulafa ar-rashidin na ustaz dr fahad bin abdurrahman bin sulaiman ar-rumi haka na akwai jami'ul qur'an karim fi adil al-khulafa ar-rashidin haka irin wancan dai kenan na dr abdul qayyum abdul ghafur afindi akwai jami'ul qur'an fi marahili tarihiyya min al-ashr nabawi ila al-ashr al-hadith na muhammad shar'i abu zai shi wannan majistir ma'i akan wannan abin mai zaman kansa ma'ana digiri na biyu ya rubuta akan abin da ya shafi jam'ul qur'an al-karim fi marahil tarihiyya tarihi a wuraren da matakai da ijiyo na tarihi min al-ashr an tun daga zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ila al-ashr al-hadith har zuwa yau din da ake a ciki sago rubutu da ake akan abin da ya shafi jam'ul qur'an ya nuna maka ashe jam'ul qur'an da ke gaban mu ba karamin ilimi ba ne da ake alaƙa da shi kuma ya fi alaƙa da ulumul qur'an da ulumul qira'at kamar ku ce wanda yare ne wani an kun lura wanda muka baro yanzu asbabun nuzul ya fi alaƙa da ma'anul qur'an So raka mai ilimin mai bincike akan tafsiri wanda yake so yayi takhassusi ya zurfafa akan tafsiri kaga yana buƙatar asbabun nuzul kuna ji da kyau ko amma ba lalle bane ya zama malami mai zurfi akan abin da ya shafi jam'ul qur'an al-karim amma mutumin da yake so ya kware akan qira'at ya zama takhassus yana da ilmin qira'at to yana da buƙatar jam'ul qur'an al-karim domin wasulla da ake da su da yadda aka rubuta bakake suna da tasiri akan karatuttuka da yake karantawa akan yadda zai karanta qur'ani kamar yadda na ba misali a darasin farko da wannan daura din na ce za ga samu a ƙur'ani an rubuta ta buɗaɗɗiya wata kuma rufafiya na ba misali da faɗin Allah ta'ala suratu al'araf inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin wannan tawun din buɗaɗɗiya ce hakan nan ma kuma akwai ta wurare da dama a cikin ƙur'ani to idan malamin ka yace ka tsaya ya za ka tsaya in kana karantawa da ruwayar wannan sai ka ce inna rahmat in kuma kana karanta da wannan sai ka ce inna rahma inda ke a wurin tafsiri da ɗaya amma a wurin karatu fa akwai bambanci ko babu wanda ya karanta rahmat ya bi yadda aka rubuta ba buɗaɗɗiya ba ce buɗaɗɗiya ba ce wanda ya karanta rahma ya bi asalinta tunda ta wuce ta suna to kaga ashe wanda yake takhassusi akan qira'at yana buƙatar ilimin rasmi da abau da sauransu الله تعالى يمن موافقة قال حفظه الله جمل القرآن يطلق تارة ويراد به ويراد به حفظه وتقيله في الصدور ويطلق تارة ويراد به كتابته في الصحف والسطور قال جمع القرآن هذا القرآن يطلق تارة وانا لو ana انا jam'ul qur'an القرآن ويراد به ابن ake nufi دشي حفظه حدث القرآن qur'ani wa taqayiduhu da tattara shi fi sudur a zuciya wai qur'ani da ka haddace wai yana ina yana zuciya ne ko yana kwakwalwa eh bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm haka Allah ta'ala ya cikin suratul ankabut sai ke nuna mana ashe Allah ta'ala ya yi mana bayani akan jam'ul qur'an na farko jawar qur'an da farko shine haddace qur'ani a ina a zuciya Allah ta'ala ce bal wa ayatun bayyinatu fi suduril ladina utul ilm wa yutlaqu taratan wani lokaci kuma ana amfani da jam'ul qur'an wa yuradu bihi kitabatu fi suhuf ana nufin kuma rubuta shi a cikin faifofi a cikin littafai wasu tsor a kan sidira sidira gashi ana karantawa shi ma kuma duk da a lokacin subhanallah duk da a lokacin da ayoyin suka sauka ba wai ana rubuta ba ne a cikin takardu wannan amma Allah ta'ala ya ce rasulun min Allah ya tulu suhufan mutahara rasulun min Allah ya tulu suhufan mutahara kenan yana nuna mana nan gaba kaɗan za a rubuta littafan za a rubuta ƙur'ani din a cikin suhuf cikin takardu sai ya nuna mana jamal ƙur'an na farko shine haddace shi a zuciya Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ankabut bal wa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm jama'ul qur'an na biyu shine rubuta shi a cikin takaddu Allah ta'ala ya faɗa ya ce rasulun min Allah yatlu sunfan mutahhara fiha kutubu qayyima to yanzu da mala yace jama'ul qur'an wanne zai magana sai cewa wa qur'an bi hadal bi hadal sani marra bi atwar salasa hada qur'ani a wannan wurin na biyu وجمع القرآن بهذا المعنى الثاني هذا القرآن أولا معنى تبيو مرة يا شوئي بأطوال ثلاثة أما تاكي يهدى أكو متاكي باية متاكي متاكي باية متاكي كم متفد النساء أدي دينا موسى بجمع القرآن بدأي أكو يجمع القرآن في الصدور أكو يجمع القرآن في الصدور kuna jirage ko daga baya kuma an samu jam'ul qur'an fil ashrifa a cikin kaset wanda ya ce ya faru ne a shekara ta alif ɗari tara da arba'in da wani abu in ban sha'aba ko da arba'in da shida da arba'in da wani abu wanda a shek khalil al-husri rahimahullah azza wa jalla shine farko wanda yi wannan ana son ya cikin jam'ul qur'an hada qur'ani a kaset ya zama na za a sa ana karantawa daga farko zuwa ƙarshe ya zama da dai gashi qur'ani ne shi sa ya kiran shi al-mushaf al-murattal ko al-mushaf al-murattal kenan mun samu guda nawa kenan guda uku kenan akwai fi sudur akwai fi suhuf akwai fil ashrita وجمع القرآن بهذا المعنى الثاني هذا القرآن ده وانا معنى تبيو معنى أربو تاشي ya zama na gashi a rubuce marra da atwarin falasa ya huce ta matakai ya guda uku jam'uhu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama akwai da qur'ani da aka yi mataki na farko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kana magana akan jam'ul qur'an dole ai magana hada qur'ani a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mataki na biyu jam'uhu fi ahadin khalifati al-awwal Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu hada qur'ani a zamanin halifa na farko shine sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda mataki nawa kenan na biyu mataki na uku jam'uhu fi adil khalifatu salis usman bin affan radiyallahu an hada qur'ani a zamanin halifa na uku shine halifa usman ibn affan Allah ta'ala ya kara mashi yarda yanzu ya nuna mana an hada qur'ani a zamanin manzon Allah an hada qur'ani a zamanin sayyidina Abubakar an hada qur'ani a zamanin sayyidina Usman ashe kenan akwai karancin fahimta ko karancin karatu mutum ya ce ai ba hada qur'ani zamanin manzon Allah ba ai zamanin abubakar ne aka hada qur'ani kuma hada qur'ani da ake bid'a ne kuma ya zama wajibi a hada qur'ani saboda haka wannan bid'a ma wajiba ce wai yana so ya ci bid'a ta kasu kashi kashi akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a kaza kullu bid'atin fara da mun da kullu akai amfani da kullu akai amfani kuma siyaguhu kullun awil jami kullu bid'atun dalala domin hada qur'ani da abubakar da usman suka yi ba bid'a bane sai na ya zama ba bid'a bane na farko manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam na biyu su shi karan kanshi aikin abubakar da umar manzon Allah ya kira shi da sunan sunna yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abu ala hadin nawajib da haka kuskure ne mutum ya ce wai aikin abubakar aikin umar aikin usman aikin ali ya ce da shi bid'a wannan zunubi ne domin aikin su waɗannan halifofin sunna ce tabbatacciya da manzan Allah su sallama ya sanya mata su tamfi ya sanya mata kansa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati an khulafai ar-rashidin قال حفظه الله وسنتكلم عن كل جمع منها مبينين خصائصه ومميزات ومميزاته والأسباب الباعثة عليه ما لتي وسنتكلم دسنو زاني مغانا دكي دكي أو كل جمع akan kowanne hada qur'ani hada qur'ani a kowanne mataki min ha daga cikin waɗannan hada qur'ani mataki na farko a zamanin manzon Allah ya kasance mataki na biyu a zamanin halifa na farko ya kasance mataki na uku a zamanin halifa na uku Uthman ibn Affan ya yi kasance masana ta kallon da sannan za mu magana an kulli jam'in minha akan kowane qur'ani da cikin waɗannan hada qur'ani a cikin waɗannan guda uku Mu na. masu bayyana za mu bayyana khasa'isahu abinda kowanne ya fice da shi haɗa qur'ani a zamanin manzo Allah menene khasa'isahu da me yake bantu wa yi. da me ya ce wal asbab al ba'isata alai kuma wadanne sabubba ne suka sa akai wannan abubuwa guda nawa kenan uku za mu bayani akan khasa'is daya da mumayyizat biyu wal asbabal ba'isa uku wannan khasa'is ya hada qur'ani yake a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama menene khasa'isahu menene mumayyizatihi menene asbabihi hada qur'ani a zamanin sayyidina abubakar na farko me yasa ake na biyu da me da me ya fice hada qur'ani a zamanin halifa usman zunnurai kuma akan me yasa ake amfani da ya a ce bin rasmil usmani ka duba qur'ani sai ka ga an rubuta bin rasmil usmani sannan ya zama cikakken qur'ani za ka karanta za da an bude da ka bude bango za ka an rubuta bin rasmil usmani la ilaha illallah wannan daraja ba ba karaman daraja usman bin a ya samu ba to za mu magana akan me ya na aka ɗauki sunan usman da shi ake amfani kun da ke ko ba a ce bin rasmin nabawi ba ba a ce bin rasmin bakri ba aka ce bin rasmi al-usmani kuma shine na uku jamal qur'ani bi ma'ana hifzihi fi sudur na farko hada qur'ani da ma'anar haddace shi a zukata kana nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu alayhi alquranu fa yaqra'uhu ala sahabatihi ala tu'udati wa tamawwalin kay yahfazu lafza wa yafqahu ma'ana fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam shadid al'inayati bi hifz alquran wa wa talaqqufi hatta balaga min shiddati inayatihi bihi wa hirsi alayhi annahu kana yuharriku bihi lisanahu istijalan fi hifzi wa khashyatan an tal an tafla minhu kalimah وما زال كذلك في حال أخذه القرآن من جبريل حتى طمأنه ربه ووعده أن يحفظه له في صدره وأن يقرأه لفظه ويفهمه معناه قال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أيوة سينفسر إيه؟ وأنا هذا يعني فسرها ما يبقى تفسرها وأما الصحابة ko da fasara ba ka ma tarihi ya bayan imani wannan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi alquran annabi sai yana da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance qur'ani na sauka a gare shi fa yaqra'u ala sahabatihi sai ya karanta qur'anin da sahabbansa ala tu'datin a a hankali wa tamahulin da bi sannu sannu kai ya fahu lafza dan su haddace lafazin wa yafqahu ma'ana fa haddath su fahimci ma'ana sai dan da an saukar da shi yau gaba daya sai da sai kai kai amma an saukar da biyar yau ka da ce su ka fahimci su kai aiki da su kamar da muka yi magana a lokacin nuzulul qur'an wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadidul inayati bi hifdhil qur'an annabi tsira da aminci Allah tabbata gari shi ya kasance yana da matsananciyar kulawa wurin haddace qur'ani wata lafafihi da bibitarsa hatta balaga min shiddati inayatihi har yake saboda tsananin kulawa da yake da hadda qur'ani wa hirsihi alai da kwaɗayi da yake da shi annahu kana yuharriku bihi lisana ya kasance yana motsa harshen sa, isti'jalan fi hifzi da gaggawan cewa mala'ika yana faɗa kafin mala'ikan ya kammala faɗa shi ba yana motsawa yana maimaitawa wa khashyatan an taflata minhu kalima dan jin tsoron kada wata kalma ta dauki wata kalma ta bace mishi wa ma zala kazalik bai gushe ba yana haka fi hali akhdhi alquran lokacin da yake karban alqur'ani min jibril daga malaika jibril alaihi salam hatta qam'anahu rabbuhu har ubangijinsa ya natsar da shi qam'ana ya natsar da shi wa wa'adahu ya mai alƙawarin an yahfazahu lafzan zai kiyaye masa lafazin fi sadrihi a zuciyarsa wa yuqri'ahu lafzahu zai karanta da shi lafazin kuma wa yufhimahu ma'ana ya fahimtar da shi ma'ana zai haddace mishi lafazin zai karantar da shi kuma lafazin zai fahimtar da shi ma'anar Allah ta'ala ya ce da shi la tuharrik bihi lisanaka kar ka motsa harshenka da wannan alqur'ani li ta'jala bihi domin kai gaggawar haddace shi inna alaina jam'ahu lalle hada qur'anin yana kanmu wa qur'anahu da karantar da kai shi mun ɗauki nauyi mu za mu mafi shi kai farin jakara kenan wallahi tallahi farin jakara farin gani annabi annabi jikan nuhu sallallahu alaihi wa alihi I yace mun ɗauki nauyi mu za mu mafi shi fa idza qara'nahu idan muka karanta shi fattabi qur'ana sai ka bi karantawa kullum da ce ko ba wai muna karantawa kana karantawa ba idan muka karanta sai ka karanta sai mu karanta sai ka karanta summa inna alaina bayana sannan ni maka bayani shi yana kanmu mun ɗauki nauyin karantar da kai shi mun ɗauki nauyin ni maka bayanin fa sallallahu alaihi wasallam kisa kake ganin da zara an ce maza Allah ya ce aya kaza fassara ta kaza shikenan kawai ba wani me yake to abin da ya rage kawai shine ka tabbatar da isnadin ya kai ga haka shikenan domin shi manzo Allah sallallahu shi aka aiko da Qur'ani kuma aka ce wanda ya aiko shi da Qur'ani yace ya dauke na zai fahimtar da shi Qur'ani me rage kuma sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsira da aminci Allah su ƙara tabbata gare shi wannan ta bangaren annabi kenan ba bangaren haddace Qur'ani ga annabi kun ga ga yadda yake yau ka ba a magana wai manzo Allah ya haddace Qur'ani ko bai haddace ba a ba a wannan magana kwata kwata ko bai ci wannan da ke ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa amma sahabatu ridwanullahi alaihim faqad ja'al al-Qur'ana fi al-mahall al-awwal yatanafasuna fi hifz lafzi wa yatasabaquna fi fahm ma'ana wa ja'aluhu maslatihim fi faragihim wa muta'abbadihim fi laylihim حتى لقد كان يسمع لهم بقراءته دوي كدوي النحل kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa kana timaduhum fil hifzi ala talati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فحفظ القرآن جم غفير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم الخلفاء الأربعة وهزيفة وصالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير وغيره الكثير وقد ورد أنه قتل في يوم بئر مؤونة سبعون من القراء karku manta muna magana ne kan jam'ul qur'an fi sudur haddace qur'ani ba mu zo kan maganar rubuta a takarda ba ba mu zo kai shi ba yanzu muna magana haddace qur'ani a zuciya mun yi magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya dauke ne haddace da shi qur'ani shikenan ai ba an kammala ba wa amma sahaba amma sahabbai radwanullahi alaihim yardar Allah ta tabbata a gare su idan ka ce yardar Allah ta tabbata a gare su ka yi addu'a kenan idan ka ce Allah ya yarda da su ka ba da labari kenan kun gane jumlar idan ka ce Allah ya yarda da su to yanzu kada ba da labari ne Allah ta'ala ya ce wa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kaga radiyallahu anhum Allah ya yarda da su in kuma ka ce Allah ya yarda da su ba da wallazi da ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kenan kowace fasara kai tana da dalili da ya tabbata da ita kuma ya tabbata da cewa zuciyarka a warke take kan sahabbai kal take kan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake su manzon Allah ya karantar da Qur'ani malaika jibril yana gama karantar da manzon Allah shi manzon Allah su yake karantarwa ka san ba dan Allah ya zaɓe su ba da ba zai sa su zama su ne waɗanda na farko da za su ji ƙur'anin ɗanyen shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad ja'al al-qur'ana fil mahall al-awwal sun sanya qur'ani shine mai matsayi na farko kuna ji da kyau sahabbai sun sanya qur'ani shine mai matsayi na farko ya na fi ibdu lamzihi suna gaggawa haddace shi suna rigirigen haddace shi kasan akwai abu za ka sa abu na ɗaya abu kaza shine na biyu abu kaza shine na uku kaga kafa a kawo na uku sai an gama na ɗaya an gama sannan a kawo na uku kuna ji da kyau ko sai ga yana ta bada complaint shi wallahi ya in ya haddace zubewa yake yi in ya hadda ba ta zama tambayar a nan haddar ita ce mataki na farko ko kuwa haddar ita ce mataki na biyu ko ita ce ba mataki na uku wataƙila ma ita ce mataki na shida to ya kun za a yi in yana so haddar ta zauna to gaza sai ya ƙara mata mataki wai ta sabako na fi fahimi ma'ana kuma suna musabaka suna gaggawan fahimtar ma'anarsa suna gaggawan fahimtar ma'anarsa saboda haka da Allah ta'ala ya ce a suratul an'am yake cewa wa abin nan abin nan walaika lahumul amnu wa muhtadun allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmi walaika lahumul amnu wa hum muhtadun sai suka ce ayyuna la yuzlimu wai daga cikin mu baya zalunta kansa kaga fahimta ce ta kawo haka suka ce ya a cikin waye ba ya fahimta zalunta kansa sai maza Allah ya ce a zalunci shine shirka ba ku ji abin da luqman yake cewa ba inna shirka la zulmun azim ga kenan abin da ake bukata ka haddace kuma ka fahimci ma'ana wannan shine abin da ake bukata kuma lalle ilalla duk wanda Allah ta'ala ya sa haddace qur'ani wallahi in ya tahi sai wani fahimta ma'ana shi za ga cikin kankanin lokaci ya samu kaso mai tsoka abinda wanda bai haddace qur'ani ba ya samu na ilimi a shekara uku to shi da ya dace qur'ani shekara ɗaya zuwa ɗaya da rabi zai gama da shi amma sai ga ya fara neman waɗansu abubuwa adadin kumsa da take qur'ani adadin adadin fa'un da ta zo a kaza adadin fa'un a sura kaza adadin kafin a suratul baqara <laughs> eh kun bai tsana da ko adadin nunin a suratul ali imran wannan yayi nisa Allah da ya zo ya tasa waɗansu abubuwa na ulumul Qur'an wallahi cikin gaggawa za ga ya tashi ya tashi da saraka waje aluhu masalati fi faraghi suka sanya shi shine abin amfanin su in ba su da komai ke suke tattaunawa muta'abbadihim fi lailihim da su suke ibada cikin dare hatta laqad kana yusma'u lahum bi qira'atihi da wi har ya kasance ana ji daga gare su abin nan kururuwa ɗagawa ka da na hal kamar yadda zuba take tashi Allah ta'ala yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yaj'un sun kasance kaɗan ne a cikin dare suke bacci kaɗan ne cikin dare suke bacci a cikin dare kaɗan suke bacci sauran daren duk kwami suke yi wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin sahur kuma suke neman gafarar ubangiji wa kana timadun fil hizbi abinda suka kasance madogaro su wurin hadda a talaqqi shine karantawa daga bakin manzon Allah duk wanda ya dauki hadda shine ya ji a kashe kadai ba ya biya a gaban ba ya dauki makauniyar hanya wasima da saurara min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa hafiza alqur'ana jammun ghafirun min ashaba an samu mutane da yawa su haddace ƙur'ani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai al-khulafa wal arba'a masa mutum dauke dan hudu abubakar da umar da usman da ali wa da huzaifa nauke dan wa maula abi huzaifa wa wa abu huraira wa ibn abbas wa ibn zubair goma wa ghairuhum kathir da wasu su masu tarin yawa wa qad an ruwaito annahu qutila fi bi'ri mauna a bi'ri mauna an kashe sahabbai mahaddata qur'ani sab'una min al mutane saba'in. kaga ya nuna kenan akwai mahaddata da yawa a ciki a nan kamar da na faɗa manzo mata zamsami ya kawo a ƙarshen manzumar tafsirin na shi ana karantawa babi ne da ake karanta cikin ulumar qur'an adadin sahabbai da suka haddace qur'ani da adadin waɗanda suka haddace qur'ani kaɗan a zamanin maza Allah amma suka cika she a wurin yan uwansu sahabban maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik